ta ta baya bidar kari aure farin ciki ba an yi ne don adin ga kuka ba ayo gwaji a mizani tsido ya ringa yin aure hawaini ya ji launi yawan kafa ya shani a zuciya akwai rauni gurɓacewa ta zamani mai abin tsaro ya kuma ga mai shi ba za ya ɗora in Azima! Don Allah ki maza ki ɗora min indomin nan yunwa nake ji ciki na hakar ta yake. Yawa ya ji yaji ya ji a tarubu da albasa. Aham na manta ban gaya miki ba, don Allah a cikin indomin nan ki samun cinyar kaji ko hudu ne. <laughs> Azima ƙawata. Kai. Sai damuna kike da kamar To ina kazar? Wata kaza? Ke dai na ɗaura indomi amma wata kaza? inda ya kazan kike so a dai kwai kwai in so ina na yan indomin na daura miki subhanallahi wannan irin rayuwa ce wannan yanzu a ce abin yayi kamari kaza a indomi ma to ku eh, ko ko ruwa kike mun dan samun isalacin ya daya ban iya ci babu kaza kwan ma da kika samu kenan ko da kika samu kwan ma ko mm. to akwai matsala rabona ne ma da inganta na fi sati bare kazar mhm yanzu dai kina ji na ma amma kai ki ma ga abin ma da ya kawo ni mm. dan na kamar raina zai iya ɓaci akan indomin nan sai a za in ci indomi babu kaza ban iya ba kina ji na am wannan mutumin namu Alhaji Gaddafi mun riga mun gama tsara komai da zami da shi na ga wannan mutumin nayin naki abin shi ba fa mai karewa bane ne. Mm. mun yi magana da Alhaji Gaddafi a matsayin kamar yadda na gaya miki ke ba matar aure ba ce kin gani amma yana ɗan nuna min rashin irin sakewar da kike yi da shi da wani sauransu Tuna tuna nuna masa ana takura miki ne a cikin gidanku ba dan komai ba sai don akwai wani eh, ɗan uwanku da ake so a haɗa ki da shi aure ke kuma ba kya so to haka ɗin shine yasa gaba ɗaya suka takura miki suka hana ki sakewa dan haka daga yanzu na rantsi da Allah ƙawata akan gaddafa zan iya miki rashin mutunci. Ke da ne fa. To shi kenan ni kin an kara gani. Tun yaushe ido na ya bude dar. Ba na so yanzu nan. Duk ran da kuka haɗu ya nuna min kina wannan ɗarɗar ɗarɗar. Ki sake jiki babu wani maganar aure. Ke baki da matsala inda yanzu ne ido na a buɗe yake. yanzu dai kika kika kika kamo hanya <laughs> ah, to ina da ina da ke kan ba dole in daura akan layi ke shi ke faruwa ce ba ana gani ki kamar ta Allah to na yaya kika ganni ne wallahi ah! ki har bani amira an zo an na a wannan <laughs> ki da hankalin ke ma rayuwar ki za ta ba Allah ya yanzu ya zan yi sako min indomin ke yunwa daga ina kika fito ne kan yunwa yunwa garari na na tafi ofis ke je ki dan samu kazan a can ni ki zo ki dan samu kuma ni dan kwan na tunanin akwai ne a nan. Na tunanin ai wai har yanzu fi kina nan akan kabar ki fa na amarci. Kin in aka ce zan iya samun talatala ma ai ba wani abu bane. Rabo na da cin kaza. Ce miki na fi sati. Wancan din ma da na gidan makwabta ne naga ana ci aka kawo mu. Ha kaddara ki ta zo. Allah ya kyauta. Ruɗin zuciya ta ja abin da bai kamata ba. ai babu arziki in zuciya ba ta wadata ba. Ahmadu, ah, wace irin rayuwa ce wannan Ahmadu? Dama mutum ya zo wannan ƙungurumin daji ya gini. ya ce wai zai tsinci abin arziki a ciki? Wataƙila ma wannan gidan ya fi shekara nawa a rufe. Ai dole 'ya'yan aljanu da iyayensu tare a cikin gida. Tun da ni da yarinyar nan ban santa da aljanu ba, ba ta da aljanu tun tana yarinya. Mu ire-iren mu ma ba mu da aljanu. Amma yarinya ka ga daga zuwa daga tarewa gida ga abin da ta zama? Kai, ina, jifa yanda fa suke ta tsotse mata jini. Hmm. jiyan da suke ja mata jini ni fa ba zan yarda da wannan tsarin ba gaskiya ban yarda da wannan ba kuma ba zan bar yarinya daga kai sai ita a cikin gidan nan ba yaushe kake da lokacin da za ka yi jinyarta zan tafi da abina je in jinyarta saboda ni uwa ce ni ce ya kamata in jinyarta ajiya a yi haƙuri wallahi mun samu na samu na alaran ma na bashi kuɗi na bashi dubu saba'in zai siyi turaren miski ya ce dubu talatin kuma za a zo a yi sokan ƙur'ani a gidan nan a ɗan yi mata addu'o'i ya ce in Allah ya yarda za ta raba da abin nan saboda haka da Allah hajiya ina ƙara ba da haƙuri a yi haƙuri a ɗan bani ɗan lokaci mu samu mu shawo kan matsala. Kaga Ahmadu ba magana in yi haƙuri magana ce da sharaɗi idan wannan bawan Allah ya kawo mata taimakon ya yi in dai har bai yi ba fa dole fa sai na tafi da ‘yata don ba zan ba ma ‘ya ba ba ka da lokacin kulata ka fita ka bata ita kaɗai ya za a yi. Hajiya wallahi ai yanzu din ma ba ita kaɗai nake bari ba akwai ta kawarta mutumiyar kirki Amira aminiyar ta wallahi tana zuwa tana taya mu sai dare in na dawo ita sai ta tafi gida sai in kama daga inda ta tsaya haba yarinya duk ta ɗashe ta lalace ta rame daga yin aure a'a ba zan yadda da wannan ba gaskiya ba haka ka sami yata ba mhm. duk murmur ka sami yarinyar nan ba za a kata gidan aljanu ba gaskiya kuma wallahi hajiya matsalar da aka samu sanda za a yi bikin nan kuɗi ne dan ƙare min a hannu shi isa babu yadda zan yi na zo na kama wannan gidan a bayan gari don wallahi hajiya gidan nan ma yanzu a haka a bayan garin ma kusan dubu ɗari biyu da dubu suka ban min shi amma a cikin gari sai dai a riga kama ɗari hudu kuma ba ni da halin da zan yi shi yasa na zo na kama. to shi kenan mm, amma fa da sharaɗi idan mutumin ne ya taimakon nan abu bai yi wa fa dole fa in tafi da 'yata ba. Ba damuwa. Yawwa dole in tafi da yarin ya je in jinyarta. Ba damuwa. Yawwa. Sannu. Ruɗin zuciya ta ja abin da bai kamata ba. Ai babu arziki in zuciya ba ta wadata ba. Ba mu ce sai mun kashe ka ba? Ba mu ce sai mun kashe ka ba? don Allah ku yi haƙuri, ku yi haƙuri zan rabu da ita. Me yasa baka rabu da matar mu ba? Me yasa baka rabu da matar mu ba? Zan rabu da ita insha Allah mun ma rabu. Nan da yaushe? Yi haƙuri. Insha Allah zan rabu da ita. Yi haƙuri zan rabu da ita. Mun baka nan da kwana uku. Idan baka rabu da ita ba, idan muka dawo sai mun kashe ka. ba ai babu arziki in zuciya ba ta wadata ba Kiɗan rajin bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sunnatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa asiya kursiyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa al azim malam nagode sosai to alhamdulillah sai dai yan nasiha hadani ke so zan yi mm. a zahirin gaskiya ka san lamarin yanzu na zamani gaskiya ne akasari kusan yara mata na yanzu rashin suturta jikinsu gaskiya idan ana suturta jiki aka bi kuma koyarwa irin tafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya yarda za a fita daga shakiyanci da fitintunu na irin aljanu akasarin matayen yanzu ban ɗaki ma sai ga an shiga ko ɗan kwali babu kuma gashi akwai koyarwa da aka yi ta addini shiga ban kwanciyarmu sa tufafinmu komai akwai abubuwan da ya kamata mutum ya yi don ya kori shaidan da kuma samun albarka abin da zai to amma yanzu duk sun tattara an watsa wani irin zamani saboda haka don Allah a ci gaba da mata nasiha a kiyaye kuma ka san su wa'annan bayin Allah kamar yadda muke mutane su ma haka suke suna da sha'awa to rashin sitar jikin shine za su sha'awa ga sun shiga jikin mutum sai ta faman wahal da kai mai gida kuma a da shi ita uwar gida gaskiya ne saboda idan aka kiyaye Allah ya da za a samu waraka Allah ya albarka amin ya rabu malam ina godiya Allah ya saka da alkhairi amin amin kuma insha Allah za a yi kokari a kiyaye masha Allah eh za a yi kokari a kiyaye masha Allah tunda ai an ce jiki magayi duk mutumin da abin ya faru da shi ai gobe in aka ci ba sai an ce gyara ba haka ne haƙo. zai gyara gaskiya ne insha Allah muna godiya mallam Allah ya saka da alkhairi da kokari da Na gode mallam. Allah ya saka Na gode mallam. to saboda haka sai a kula a dinga yi mata nasiha a dinga kuma ba da shawarwari in Allah da idan aka kiyaye wannan za a zauna lafiya shi nasiha da zan yi ainihin malam Adamu na gode sosai malam Allah ya saka da alkhairi kuma ai tana ji za mu yi kokari a kiyaye duk wa'annan abubuwan da ka faɗi Allah kuma ya daɗa shiga tsakanin mu da irin wa'annan mugayen halittu ubangiji da suke cutar da mu amin amin eh, insha Allah na gode sosai malam masha Allah na gode sosai kuma da mun na san ganin ka to to to insha Allah to Allah ya bada lafiya ki zai tafi da gida jin ganshin da ko Rudin zuciya ta ja bai kamata ba. Ai babu arziki in zuciya ba ta wadata ba. mana ya haƙuri na barka tsaye na barka tsaye mana san da kokari san da kokari to daman abin da ya sani can na san ganin ka na ce daman na san zamu gana da kai abin da ya taya mu da hankali da na ji ka ce an kirawo malamai sun zo sun iya kokarin su amma an kasa gane kan wannan matsala shi isa hankali na ya mutuƙar tashi saboda akwai wani shaidanin aljani fitinan ne na zamanin da yake fitinar yake addabar musamman mata wai shi dan duka suru aljanna fitinan aljanni ne ah. to hankali na mutuka tashi amma Allah da ikonsa da muka zo muka iya abin da zamu a iya fahimta ta wannan baiwa Allah mataka lafiyar ta kalau game da magana aljin akwai yanci irin na yara mata wataƙila ko kai daga gare ka ko daga wani ko wata akwai wani abu da yake damun ta wata ke so ta cimma buri wanda mu ba mu sani ba to shawarar da zan baka shine ka lallabe ta ka same ta ka ji menene ya haifar da haka amma batun aljini ka cire shi ba ta da aljini lafiyar ta kalau ba abin da yake da mata aljini wannan dai shine shawarar zan bayar dan haka na ce ka zo mu tattauna an baka shawara ban da san ba amma tun da matar ka ce in ka ji ka bi ta a hankali insha Allah za ka samu ko menene kuma a wannan shi na gode sosai ma Allah ya saka da alkhairi na sha wahala sosai na gode sosai ma na gode ma babu komai saboda kada ka sake bata lokacinka gaskiya lamarin mutane yanzu sai a hankali ni ba kudin karan nema ba ko makamantan wani abu ba ba da bukatar komai illa idan muka ji irin wannan mai kokarin mu kawo dauki to Allah ya sa lafiya ta kalau Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya albarka baya bidar kai aure farin ciki ba an yi ne don